Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare na ke da Binta Suleiman Yero da ma sauran abokan aiki muke kamu wannan shirin a yau ranar Talata 6 ga watan Satumba na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. wata fashewar da ta auku kusa da kofar shiga ofishin jakadancin rasha da ke kabul babban birnin kasar afghanistan ta yi sanadin mutuwar akalla mutane shida ciki har da ma'aikatan ofishin diplomasiyyar biyu na'urar iza nukiliya ɗaya tak da aka bari tana aiki a tashar nukiliyar ukraine da ke zaporizhia a yanzu ita ma an katse mata wutar lantarki saboda barin wutar da rasha ke ci gaba da yi a cewar hukumar makamashin nukiliyar gwamnatin ukraine Haɓararren Firayim Ministan Pakistan Imran Khan ya zargi gwamnatin haɗakar ƙasar a wannan makon da jinkirta sabon zaben ƙasar domin naɗa sabon hafsan sojan da suka zaɓa don kara aika aikar su ta cin hanci da rashawa da kuma dukiyar da ake zargin su da mallaka ta mummunar hanya. To kanan labaran kenan. Bayan zaben Liz Truss da jam'iyyar Conservative ta Birtaniya ta yi a matsayin sabuwar minista kowane irin kalubale za ta tunkara? 'yan birtaniya na fama da matsalar tattalin arziki na ƙasar baki ɗaya akai hauhawan farashin kayan da ya wuce a kashi goma ga maganar kuma karewa ko kuma durkushewar tattalin arziki da ake eh, sa ran haka kuma za ku ji a daidai lokacin da ɗalibai suka koma makarantu a najeriya ƙungiyar iyayen ɗalibai ta ƙasa ta kawo shawara mun san gwamnati ba ta daukan nauyin komai da kanta ba zamani ya zo da ke gwamnati ta kuda ta bar iyaye su yanke mu kansu hukunci su karbi taro sisi don samar da kungiyar mafarauta a dukkan mu sai a kasance da mu domin jin cikakken bayani kamar kowace ranar talata muna tafa da shirin tsaka mai wuya wanda aliyu mustapha sokoto zai kawo mana amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Binta Suleiman Yero. To wata fashewar da ta auku a kusa da kofar shiga ofishin jakadancin Rasha da ke Kabul babban birnin kasar Afghanistan ta yi sanadin mutuwar akalla mutane shida ciki har da ma'aikatan ofishin diplomasiyyar biyu. Wani ɗan ta'adda da ba a san kowa ne ne ba ya kunna wani abu mai fashewa lokacin da wani jami'in diplomasiyyar rasha ya fito waje don sanar da sunayen masu neman visa afghanistan da ke tsaye a layi in ji ma'aikatar harkokin wajen rasha da wasu shaidun gani da ido nan take dai ba a san makomar jami'in diflomasiyyar ba. Khalid Zadran, kakakin 'yan sandan Kabul, ya ce jami'an tsaron Taliban ne suka kashe dan kunar bakin waken da ya kai harin kafin ya kai ga inda yake niyyar zuwa. Zadran ya bayyana a shafinsa na Twitter cewa ɗan kunar bakin waken ya yi niyyar tarwatsa kansa a cikin ɗimbin jama'a ne, amma jami'an tsaro sun kutsa kai tare da farmasa kafin ya kai ga cimma burinsa wanda ya haifar da fashewar. Na'urar izin nukiliya ɗaya tak da aka bari tana aiki a tashar nukiliyar Ukraine da ke Zaporizhia a yanzu ita ma an katse mata wutar lantarki saboda barin wutar da Rasha ke ci gaba da yi a cewar hukumar makamashin nukiliyar gwamnatin Ukraine. a yau sakamakon gobarar da harsasai suka haifar an katsa layin wuta ɗaya da ya rage in ji a cikin wata sanarwa ta telegram ministan makamashi na ukraine galuschenko ya faɗa a shafin facebook cewa kamfanin na enagotan zai nemi gyara layin amma bai samu damar yin hakan ba yayin da ake ci gaba da faɗa a kusa da ginin Ƙasar Rasha ce ke rike da tashar nukiliya da ke ta fuskantar haɗari tun farkon lokacin da ta yi mamayar, amma injiniyoyin Ukraine ne ke sarrafa ta. Hamɓararren ministan Pakistan Imran Khan ya zargi gwamnatin haɗakar ƙasar a wannan makon da jinkirta sabon zaben ƙasar domin naɗa sabon hafsan sojan da suka zaɓa don kare aika aikarsu ta cin hanci da rashawa da kuma dukiyar da ake zargin su da mallaka ta mummunar hanya. Ranar Litinin Firaminista Shabaz Sharif da abokansa na kungiyar ƙawance da sojoji masu tasiri sun yi tur da zarge-zargen da tsohon shugaban ya yi a lokacin da yake jawabi ga wani gagarumin gangamin nuna adawa da gwamnati da dare a Faisalabad. takaddamar dai ta zo ne a daidai lokacin da ake ta cece kuce a kafafen yada labarai na kasar da ma na siyasa kan waɗanda za su gaji babban hafsan sojin kasar janar kamar javed bajwa wanda ke shirin yin murabus a watan Nuwamba. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yana jima kaɗan Binta za ta sake da labarai kafin nan jam'iyyar ta a birtaniya ta ayyana sakatare harkokin wajen ƙasar a matsayin wacce ta lashe zaben cike gurbin shugaban jam'iyyar wanda hakan ke nufin ita ce sabuwar firaminista a kasar bayan da ta fafata da tsohon sakataren baitulmalin kasar rishi sunak na tuntuɓi zaunin amurka ko mai fashin baki kan harkokin yau da kullum malam hassan sallau jibiya inda na fara tambayarsa kalubalen da liz za ta fuskanta To Aisha Filo babban kalubalen da ita sabuwar Prime Minister wato Liz trust za ta fuskanta shine na farko dai ka ga matsalar tattalin arziki akwai yan birtaniya na fama da banda tattalin matsalar tattalin arziki na kasar baki daya akai hauhawar farashin kayan da ya wuce a kashi goma kuma abin sai dai abin da ya gaba ga maganar kuma karewa ko kuma durkushewar tattalin arziki da ake eh, sa ran za a fuskanta cikin wannan shekarar sannan ga matsaloli dai daban-daban na ma'aikata da yajin aiki da kuma saboda suna bukatan a ƙara musu ainihin kuɗin albashi saboda matsalar hauhawan farashin kayayyaki to wannan su ne dai matsalolin da za ta fuskanta dan aka haɗa liz da wanda ta gada ko kuma na ce wanda ta mai gurbinsa wato boris johnson duk da yake da cewar an san boris johnson yana da farin jini a jam'iyyarsa ta conservative a birtaniya kuma ayyukan da ya yi an nuna cewar an samu nasara dalilin da ya sa sa kawar da shi kawai bisa wasu dalilai da aka ce ya yi karya kuma yadda yake yin wasu abubuwa shin kana ganin cewar liz tana da farin jinin da za ta iya taimakawa jam'iyyar conservative a birtaniya a shekarar da za a yi a shekarar 2024 To za a iya cewa tana da Liz tana da farin jini a jam'iyyar su ta conservative tun daga shi ta ci zaɓe. Kasan yawanci wannan zaben dama shi ba wai na gaba gari ba ne. 'Yan jam'iyya su suke wannan zaben kuma ta doke shi wanda ke yi mata a baya wato a Risi Sunak wanda da ake sa ran shi ma zai kafa tarihi ya zama ainihin prime minister na farko wanda ba dan asalin Birtaniya ba. To ita kaka kuma bata taba ainihin wato ƙaurace ma shi tsohon shugaba Boris Johnson ba. Ko lokacin da take jawabin ainihin nasara nasara cin zabanta ta yaba mu Boris Johnson sosai a wani ta ce shi jajirtaccen shugaba ne wanda ainihin ya raba Birtaniya daga tarayyar Turai wanda kuma ya eh, fuskanci kalubalen rasha ya tsaya ma putin wato da ji tsoron putin ba saboda haka har yanzu tana da farin jini a jam'iyyar su ta conservative ana sa ran in dai har ta iya shawo matsalar tattalin arzikin nan to za ta iya cin zaben da ke zuwa nan gaba. To da ƙarshe Malam Hassan ya alakar Birtaniya za ta kasance kuma shugabancin Birtaniya zai kasance a ganinka ga sauran ƙasashen duniya. To za a iya cewa dai um, kaga dida dai ita Listras wato da farko ba ta goyon bayan Birtaniya ainihin ta bar tare da Turai bayan ainihin ƙuri'a da aka yi wato an kada zaɓe ta dawo ta goyi bayan wannan warewar a birtaniya daga tarayyar turai so wannan dangantaka yadda take tsakanin birtaniya da tarayyar turai za ta ci gaba a yadda take yanzu a sabon tsarurrukan da aka tsara sannan kuma tarayyar su da kamar kasashe na nan amurka da kanada za a ce ba a tunanin wani abu muhimmi zai sauya malam hassan sallau jibiya kenan mazaunan amurka kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum musamman ma kan kasashen yamma mala hassan mun gode kwarai da gaske to ma adalla ni ma na gode har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc ga ta dauke da kashi na biyu na labaran duniya To jiya Litinin wata alkalin kotun Amurka ta amince da bukatar tsohon shugaban kasar Donald Trump da a nada wani mai bincike na musamman mai zaman kansa da zai duba dubban shafuka na takardun tsaron kasar da wasu kayayyaki da aka kwace daga gidansa na Malago da ke Florida domin tantance ko za a mayar da wasu daga cikinsu gare shi. alkalin kotun gundumar ta amurka eileen cannon da ke florida ta ba da izinin nada babban jami'i na musamman duk kuwa da adawar da hakan da ma'aikatar shari'a ta yi wadda ta shaida mata a makon da ya gabata cewa ta riga ta kammala nazarin wasu takardu da wasu takardu da suka dauka daga lokacin da trump ya koma gidansa na bakin teku a lokacin hunturu tun ranar 8 ga watan agusta ma'aikatar shari'a ta ce daga cikin shafuka dubu goma sha ɗaya da ta kwato ta gano kusan shafuka ɗari biyar na kayan alfarma da mai yiwuwa ya kamata a mayar wa trump wanda alkalin florida ta ce a hukuncin da ta yanke ya hada da takardun magani bayanan lissafi da kuma wasiƙu masu alaƙa da haraji Mamayar Ukraine da Rasha ta yi ta sa dangantakar soji tsakanin Rasha da China ta ƙara ƙarfi, kuma sakamakon yakin na iya yin babbar tasiri kan dangantakar da ke gaba, a cewar wani sabon rahoto. shawarar da china ta yanke ta goyon bayan rasha a fakaice duk da mamayar da ta yi wa ukraine a watan fabrairun 2022 ta sake sabunta fargabar yiwuwar wani ƙawancen sojan china da rasha ya zuwa yanzu dai kasashen biyu sun yi kafa kafa da kawance a hukumce amma suna da alaka mai zurfi ta soji da ta shafi sayar da makamai da atisayen soji na haɗin gwiwa a cewar rahoton da cibiyar nazarin dabaru da al'amuran ƙasa da ƙasa da ke washington wato center for strategic and international studies labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc. yayin da ɗaliban makarantun firamare da sakandare suka koma makarantu a wannan makon a Najeriya, ƙungiyar iyaye da malaman makaranta ta ƙasa PTA ta ce tun da har yanzu akwai matsalar tsaro. Ya kamata gwamnati ta ba da dama ga iyayen ɗaliban su ɗauki mafarauta aikin kare makarantun a Najeriya. Isa Lawal Ikra na ɗauke da wannan rahoton. Ƙungiyar iyaye da malamai ta ƙasa wato PTA dai ta ce maganar matsalar tsaro ta riga ta ta'azzar a wannan ƙasa. a saboda haka ya kamata gwamnati ta buɗe wa iyaye kofa domin ganin sun ba da tasu gudunmawa wajen kawo ƙarshen wannan damuwa in ji shugaban kungiyar na ƙasa Alhaji Haruna dan juma. Mun san gwamnati ba ta iya daukar nauyin komai da kanta ba. Zamani ya zo da ke gwamnati ta fuda ta bar iyaye su yanke ma kansu hukunci su karbi taro sisi don samar da kungiyar mafarauta a dukkan mu don samar da yan bijilansi a dukkan mu don shiga harkar sarakuna a dukkan mu wannan shi zai sa gwamnati samu sauki ta fuskanci wasu daga cikin muhimman al'amura mu ta bar mana hakan tsaro kari akan tsararrun yan sanda da kuma yan civil defense mu kuma za mu kara da yan kungiyar farauta ba bisa abubuwan da mu ba su dole sai gwamnati ta yadda kowane makaranta pta tsakankanin mu iyaye mu maharaji mu samar da taro sisi wanda za mu yi daukan nauyin yan bijilanti da kuma kungiyar mafarauta a makarantunmu da muke ko na cikin birane ko na kauye in an haɗa kai aka samar da tsaro baka da wani dan ta'addan zai ce da faru makaranta bayan ya ga cewa mutane sun fahimci muhimmancin tsaro kuma sun kare su ƴaƴan nan suna da muhimmanci a wajen mu to ko kungiyar mafarauta na iya tunkarar matsalar tsaron da ke barazana ga makarantu Malam Ibrahim Datti shine shugaban kungiyar ta mafarauta a jihar Kaduna. Mutanenmu suna da karfi na shiga daji fiye da yadda baka tunani. Ai ko a Maiduguri su suka taimaka a yakin nan na Boko Haram sun taimaka ma gwamnati sosai da sauran jami'an tsaro. Saboda haka anytime any day a kowane lokaci mutanenmu za su taimaka sosai. So idan da gwamnati ta sauri ta agaza ma informal securities kamar irin su a yan sa kai kamar su hunters na da za su taimaka su kawo karshen wannan abin Allah ya. Saboda wannan abin da ke faruwa yana ta shigo shigowa cikin communities yanzu kuma ya displacing a lot of villages so kaga yana illa ga community da al'umma karo karon kuɗi daga hannun iyaye don kula da matsalolin tsaro a makarantu da ka iya zama kalubale musamman ganin duk lokacin da aka koma makaranta iyaye kan fuskanci wasu sabbin hidimomi na kashe kuɗaɗe. Gaskiya ko dawa makarantar nan da aka yi yanzu hankali na ma a tashe yake dan na uku kuma yanzu sabon wannan ne aka shiga dole sai ka saya takardu da sauransu na san duk an aka samun estimate duka da takardu sai ya kai kusan dubu saba'in haka so abin da ba daɗi yanayin da ƙasan take yanzu da tsadan rayuwa ko me ka taɓa yanzu sai a hankali ma abin da muke tsoro saboda tsoro eh, muna son amma su je makarantu amma kuma yanzu babu tsoro ga kuɗin makaranta ga kuɗin tagardu. Dama dai ganin hauhawar matsalar tsaro ya sa gwamnatin jihar Kaduna ba da umarnin kafa kwamitocin tsaro a dukkanin makarantu domin taimakawa jami'an tsaro wajen ganin an magance matsalar baki ɗaya. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. To da a gaida Isa Lawal Ikra. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,39,60 Sai kuma kilo talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhurin Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Ba ga ka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. A nan Washington DC agogon mu na cewa karfe ɗaya da minti goma sha shida na dare. Yanzu kuma sai. Saka mai wuya. wa sarauta ce sarki yanzu wata maremawa da ake amsa sarki buzu sarki buzu ya aka sarki buzu ya wuce maremawa nan bacewa ne yayi ko ko me tsakanin hmm? maradi da yadda ake naɗa ta a masarautar sarkin katsina najeriya tunda makwatan masarautu ne wannan yana daga cikin abubuwan da za mu duba a ci gaban muhawarar da muke yi kan batun jinkirin da aka samu na naɗa sabon sarkin katsina maraɗiɗin tun lokacin da sarauta ta faɗi fiye da shekara ɗaya ba mutuwar sarki ali zaki sannan kuma suwaye suke neman wannan sarauta ɗin kuma suwaye suka cancanta suwaye ba su cancanta ba a ci gaba wannan tattaunawa ɗin da wakilin mu mansur sani haɗa mana za ku ji yadda ake gwabzawa tsakanin basira hamisu dan badau da kuma muhammad lawali dan kusu dan kulozo inda dukkansu sun fito daga masarautu daban-daban amma kuma duk sun cancanci hawan wannan kujera ta muradin malamai bismillah yahuza mm. yahuza amari eh, eh, eh, afa ah, mari ba shi ne kana arzaki a'a shi ho malam wanga kace malam bala mana maya na eh bala malam dan kanan shi ne ba dan kanan zaman dan sarki yanzu ne ba ai sai ka hidin relax ni da kadana ne ni magani umma ma yanka shike shike ubana shike magaji na to an ah, kai ka eh, kana shi ko ah. ni mayana ah. da wanda ya aihi baban mayana eh. da wanda ya aihi babana na'am uwarsa ɗaya ubansa ɗaya da ɗan kulo da sarki kure uwarsa ɗaya ubansa ɗaya sai da ɗan kuloda ya saki nono kure ya kama wai eh sai da kure ya saki nono ɗan da ya kama hmm. mayana shi ne duk wanda ka san fami da ɗan da ne garan fer ɗin mu guda hmm. amma shi wanga kawa ka na zo nan ka kamun fula da abinci sai ka jawo wani ba mijin zahi hmm. <laughs> ba mijin zahi so kake yi shi a da ya zo nan gaskiya argushi ne aka yi kuma ya ce baban shi ya yi mare ma wace shekara ce baban shi ya mare ma to wannan shi sarauta ne sarki yanzu wani ƙwarin yanzu ai zan zama yanzu gani na dan ba badau mm. wani gida ta dan badau mm. to ko ta kuma hannu yanzu kuma Allah na bai ta wani gida kuma suna na na wurin eh, to in yawo ne abu ke yi Ko wata rana da ɗauka Allah bai wani gida mm. shi Allah shi ke yi eh, malam basir wanga mm-hmm. mansur ka gane ko shi da ake cewa marema ana ta wani hoɓasa da ita marema wa sarauta ce sarki yanzu wata marema ba shi amsa sarki buzu sarki buzu ya aka sarki buzu ya mashi marema wannan bacewa ne yayi ko ko me tsakanin yawa hmm? tarebe za ka je sarautar maremawa kai ba kai ya tambaye ni eh? sarautar maremawa ni magaji na yayi sarautar maremawa an ba shi maremawa ka gane ko tun raso shi ma ba a yi wani maremawa ba mm. ka gane ko mm-hmm. eh shi da yake cewa sarki buzi ya mance ne ai da hankalin shi mm. don ina so jama'a domin Allah wanda ya san tarihi nike magana da shi su mm. san da wagga magana da za ne wata magana ce za ka yi ni ubana ya yi bino ne bino ne hayar su bino ne irin dandaye bino ne a'a mm-hmm. shi bino ne sarauta ce mm-hmm. daga sarki sai dan galadima sai bino ne sai marimawa na'am amma su suna suna taho ta da barimawa ni yanzu sai in tashi in ce a ni ni bino ne ne na bino ne koko shi tsohon mai ce bino ne ya hadi gindin shi haka ake so ga abuga da ya ce mani za ni ba shi wata amsa wadda za ya gane ya ka gane cewa har yanzu shi basiru bai san hwada ba zuwa ali ne ya shiga hwada malam biya mm. wallahi a shekaru ya hika eh ya da shekaru ai ana ka shigo cikin abu ko mm. in shigo ba na sani mm. shi lokacin nan kasuwancin shi yake bai ma su ba dawa suke da sarki buzo shi gashi nan ai su yan sarki ne <laughs> ayo to mu ba dan ni da su sun yi ta ƙarƙashin ƙasa ke salamu alaikum ɗan kai ka mhm. ta ƙarƙashin ƙasa suka yi ta adawa da su san kifu saboda ba ya daga kai kai yanzu eh, zabo na yawo kere na yawo ba a gane ba ga doka ta shari'a ta sarauta maka da basarabu ba ai gashi na ba alin ba ni ko wallahi sai da mutuwa ali na sayan da muke da shi sai bayan rasuwa ali malam ko ba ni na san ni eh, ba ya ni in na eh, sani na eh. rance da girman Allah sai na jawo shi na yi ma abun ga musaba da shi hmm. Hmm. saboda kuna tushe an ka tahi wani ya ce wanga dan uwanka ne ya hada ku kaga kashi kunya duk girman ka baka sani ba hmm. amma in kai ka ba mutum sani in ma yayi burusu da kai Amma wata matsala ai dai ka san dai hawo wajen Allah ba ka da matsala da wannan mutum ko to in hida mashi maganar da ya hidi ce ya bar hidin ta ma an dai shi dan sarki wata magana ce wanda yace sarki buzuman cewa yayi kamar yaya kawai ya mace ne ya ali kamar yaya marewa marewa take ko tambayar kace yake yi man a kai ne eh a kai ya tambaya dan jarida kai ya tambaya ba ni ba da wannan amsa amma magana ce to ai kenan ni ke sai response sai ba ki amsa <laughs> sarki buzu sarkin sarakuna ne cikakken sarki ne sarkin sarakuna ne adalci ne amma kuma wanda shekara ranka ka saurara to ina so ka fahimci ni ina kana so zan baka akwai dokiman ina jin ka ba ali kaɗe taɓa yin marima ba da yawa akwai amma dai yarda ce kuma sarauta ce ba barin a yi magana ai to kun mun hada mu duniya cewa a ali marima ne wani abu sai mu mm. hada maka shi ai marima yadda take dan gobe kuma ku dasa aya faɗa sai lokaci na da haya to maremawa da kake ganin ta mm-hmm. da aka yi ta ta yan sarki ce amma akwai marema a lokacin nan muna da shi wanda illegitim wanda duk bisa gada ba ga sunan bisa hmm. kuma wallahi dan malam basiru ya sani sarauta yadda take bai san sarauta ba hmm. kai dan sarki in an maka sarauta dan sarki hmm. na rance da girman Allah billahi allazi la ilaha illa huwa Allah shi ke guda ko to ba a maka rawani ko gobe ba ka kai ka tambaye wa dawan kai yasa saboda sai a ce an maka sarauta amma ka jira babban rawani radda ta faɗi wani rawanin sa'annan ne ake dalma muku amma duk wanda kaga an ma sarauta an mai rawani ba dan sarki bane ba wan sarki koko baya sarauta ne illegitim eh aka bashi ba kai kana iya nuna misalin kana cikin sarauta mun yi zanna da girma da rawani. ha ah, ba haka nan ne ba shi rawani ga doka dan sarki wanda ke jiran gado mai jiran kujera ba a mai rawani hmm. amma duk wanda kaga amma bawan sarki ne da fadawan sarki da sarakin sarki shi ya san ga sunan kaga musu da wannan bayani shi wannan nadi rawani Allah shi ke rawani wanda ya riga sai ah, Allah ya gama ya na. shi wannan kaza ka an shi bawa da ne kai kamar ko ana zaman sarki buzun tashi tashi kace din ne ai ba ba da wannan amma zaman sarki ali shi da sarki da sarki zai ma wani da kana naka ka ka rawani gari malam basir eh, kai ne kai ne wani malam basir dan hada ma eh. magana guda hmm. da aka zo akwai magaji mu Allah ji kanshi bako makaho kuma akwai wanda suka sani mu muna rike da tarihi mu nan bibliotheque ta tarihi duka sosai sai ta ce ba sarauta ake so ta bare ma aka bashi sai ka tumbe Allah ya kare sai ya taso sai ya ce jibo sarki kakkai wa ka sarauta ka bar baya ka da kura ya ce ni ya ce kai gadon sarauta kai a ce a maka marewa ya ce jibo sarki ko alama wallahi abin da ba a yi ba kenan kana shi ko ya ce sarki kakka yi sarautar nan ka bar baya da kura yanzu ga magana da eh, da ke yi wai bar eh, wani ce eh, ce sarki riba sarki ba wanda Allah ya sarki wato yanzu ga sarki yanzu muna da wanda ga sarki sai sarki a da gani hmm. wannan maganganu na banza a da aji shi a da wata ƙari a jira abin da kuma kuma sa wata zuwan abin da an sabta eh, ta abin da wanda ya riga ya wuce eh, dibo eh, mai ma alizaki kai mai ma alizaki ka dauko za mu hida ma gaskiya mu dai mun sani ni to yanzu yanzu dan dan alizaki na dan kulo da yake ubana ka gane ko da kure da dan kulo da uwarsa da uwansa da ba na da da kai an kalla yanzu an Allah ne ba ta ko hau ina da ina da malam bashir ka ah. dan Allah ka bani minti biyu maka wata magana na dan ce da girman Allah kai yanzu an Allah ya ka sarki gobe ka gane ko na rance da Allah da ni da yan uwa na zama zama ma baya saboda mun san kai namu ne dan dan gida ne yasa kuke eh, kokarin hidda wani bangare ya saboda ban shinin mu bane bai dan bishinin mu ne alba mun wannan abu ba jinin mu bane miya muku ba da Allah ka bari miya muku misali a wanda su su kawo wani abuwa sarki a da ba su koyi ba yaron goma mota ne su suka wuce eh? hmm. sai yaron goma an kauce ya da shi na an ji gidan eh? a da ai ko ya da sun kauce ya da shi hmm. wanda ya rabo ka sai ka kara shi hmm. Hmm. kuma mu an abuwa da zaman ne raunin ga an riga an an da ana shi dan ba don ansa ba ta yi sa ba ina jira da Allah yi ina abu da an da Allah Allah in wani garin maraba ya wani da jagoran da Isa to Allah kadar da Isa hmm? ga ta kuma an Allah kadara Allah kai mu za ka sanin gaskiya fi sibilillahi shi abu wani abu da muke gaskiya ce eh. wallahi sai Allah kai yo Allah maka eh. aka ji Allah maka sarkin ka tsina ubangiji Allah ya sa yau kai ne sarki da ah. gani ni in nazo ni za fara maka baya mm. kuma in daga basa kan abin mu na gidanmu in ce in na bi ka da biyu Allah ya mai da abin nan gare ni. To madalla, to muna da shiri guda da ya rage mana akan wannan rikici na sarautar sarkin katsina Maraɗi. a rana wato in mun zo za mu ji wace rawa tsohon gwamnan maradi din zakar umar ya taka kuma wace rawa sabon gwamna abubakar shehu yake takawa domin warware wannan cece kuce game da naɗa sabon sarkin katsina Maraɗi din yanzu a madadin su bakin namu wato basiru hamisu dan badau da kuma muhammad lawali dan kuluzo sannan kuma musamman da mansur sani wakilin mu wanda shirya mana wannan muhara a camara ɗin ni ne Ali mustapha sakwato nake muku ban kwana daga washington salamu alaikum to madalla ko muka zo ga shirin mana ƙarshe, labarai amma a takaice a takaice dai wata fashewar da ta auku a kusa da kofar shiga ofishin jakadancin Rasha da ke Kabul babban birnin kasar Afghanistan ta yi sanadin mutuwar akalla mutane shida ciki har da ma'aikatan ofishin diplomasiyyar biyu. Wani ɗan ta'adda da ba a san kowane ne ba ya kunna wani abu mai fashewa lokacin da wani jami'in diflomasiyyar Rasha ya fito waje don sanar da sunayen masu neman vizar Afghanistan da ke tsaye a layi, in ji ma'aikatar harkokin wajen Rasha da wasu shaidun gani da ido. Na'urar iza nukiliya ɗaya tak da aka bari tana aiki a tashar nukiliyar Ukraine da ke Zaporizhia a yanzu ita ma an katse mata wutar lantarki saboda barin wutar da Rasha ke ci gaba da yi a cewar hukumar makamashin nukiliyar gwamnatin Ukraine. A yau sakamakon gobarar da harsasai suka haifar an katsa layin wuta ɗaya da ya rage, in ji Enegotam a cikin wata sanarwa ta Telegram. Ministan makamashi na Ukraine Galushenko ya faɗa a shafin Facebook cewa kamfanin na Enegotem zai nemi gyara layin amma bai samu damar yin hakan ba yayin da ake ci gaba da faɗa a kusa da ginin. hambararren ministan pakistan imran khan ya zargi gwamnatin haɗakar ƙasar a wannan makon da jinkirta sabon zaben ƙasar domin naɗa sabon hafsan sojan da suka zaɓa don kare aika-aikar su ta cin hanci da rashawa da kuma dukiyar da ake zargin su da mallaka ta mummunar hanya jiya litinin prime minister shabazz sharif da abokansa na kungiyar kawance da sojoji masu tasiri sun yi tudda zarge-zargen da tsohon shugaban ya yi a lokacin da yake jawabi ga wani gagarumin gangamin nuna adawa da gwamnati da dare a faisalabad Mamayen ukraine da rasha ta yi ta sa dangantakar soji tsakanin rasha da china ta ƙara ƙarfi kuma sakamakon yakin na iya yin babban tasiri kan dangantakar da ke gaba a cewar wani sabon rahoto shawarar da china ta yanke ta goyon bayan rasha a fakaice duk da mamayar da ta yi wa ukraine a watan fabrairun 2022 ta sake sabon ta fargabar yiwuwar wani kawancen sojin china da rasha To madalla a gaishe ki masu raro anan makakashen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za mu da muku da wani sabon shirin da zai muku da karfe takwas na wannan safiya wanda zai zo muku da shirin 'yan ƙasa da hukuma. kafin mai salama muna miƙa saƙon ta'aziyya ga gaddaf musa gumel da sauran iyalai bisa rashin mahaifinsa da ya yi allah ubangiji ya ji kansa ya gafarta masa mu kuma idan ta mu ta zo allah ya sa mu cika da